بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أخشى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيت آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna gode muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya sake maimaita mana irin wannan rana irin wannan lokaci yammacin sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas har yanzu dai muna cikin sunan tafadir da yau za mu tashi aya ta goma sha tara kafin nan wani ya rubutu takarda ya ce bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam muna barar addu'a a gare ka bisa lamari na aure da muka saka a gaba don Allah a roƙa mana ‘yan uwa da saka mu a cikin addu'a akan Allah ya sa a dace amin ubangiji Allah ya sauke Allah ya sauƙaƙe muku kuma Allah ya sa a yi sannan Allah ya sa albarka a cikin sa insha Allah kuma a ƙarshe za mu ƙara yin wata addu'a ina gani dan ba alaran ma dama ya karanto mana fadin Allah ta'ala wa ma yastawi al'ama wal basir وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور آه آية ayar آية ce تاشي da za mu tashi amma kafin dora cewa yau insha allahu ta'ala za mu ɗan ƙarasa maganar take da alaƙa ta jiya akan abin da ya shafi mafarki me ake nufi da mafarki kuma ya ake mafarki sannan wani mafarki ne shari'a take ainihin wato kula da shi a musulunci abin da ake nufi da mafarki a harshen larabci malamai suna cewa hiya ma yura fil manam shine abin da ake gani a cikin mafarki ibn hajarin ta'ala da ya zo yana yin bayani akan abin da ya shafi hadisan mafarki a cikin fatahil bari sai yake cewa a ru'uya hiya ma yarahu shakhs ake nufi da mafarki shine abin da bawa yake gani a cikin baccinsa duk abinda mutum zai gani a cikin bacci wannan shi ake kira mafarki mafarki ya rabu gida biyu akwai mafarki wanda ya shafi annabawa kadai wanda annabawa suke yi shi mafarkin annabawa ɗaya ne daga cikin ɓangaren wahayi yadda ka san za a aiko wa annabi da mala'ika ya zo ya isan masa da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah maɗaukakin sarki yakan isar da saƙon shi ga annabawa ta hanyar mafarki me yasa mafarkin annabawa ya zama wahayi ne ya zama gaskiya malamai suka ce li'annahum ma'asumun saboda su annabawa ma'asumai ne ba sa sabo Allah ya ka an kare su tunda an kare su ba za su yi sabo ba ba za su faɗi abin da yake ba daidai ba to dole wa ru'yahum ma'suma mafarkin su ma zai zama shi ma kararre ne ba za su ga ƙarya ba ba za su ga abin da yake ba daidai ba shedan ba zai wasa da hankalinsu ba wannan dukkanin malamai sun yi a kan cewa mafarkin annabawa wahayi ne kuma gaskiya ne Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malamai magabata yake cewa ru'uwal anbiya wahayun min Allah mafarkin annabawa wahayi ne daga Allah aiqadan wa ruquda suna farke ne ko suna bacci yace fa innal anbiya la tanamu qulubuhum domin annabawa zukatansu ba sa bacci in annabi ya kwanta yana bacci idanuwan ne kawai a rufe amma zukatan ba bacci suke suna farke suna suna abin da ake yi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin al'abadila al'arba'a sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innal anbiya'a la tanamu qulubu yace annabawa zukatansu ba sa bacci haka qatada ibnu da'ama rahimahullahu ta'ala yake cewa ru'yal anbiya mafarkin annabawa haqqun yace gaskiya ne hatta idza ra'aw fil manami shay'a fa'alu har inda za su gani a mafarki sun aikata wani abu wannan gaskiya ne tabbas za su aikata wannan abu shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa ru'yal anbiya wahyu yace mafarkin annabawa wahayi ne idan annabi ya mafarki kamar kamar Allah madaukin sarki ya masa ainihin wato wahayi shi yasa ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya fitar da babi al-imam al-bukhari ya fitar da babi a cikin littafin sa wanda yake ishara kan cewa mafarkin annabawa gaskiya ne asali ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gani shine mafarki wahayin manzon Allah an fara yi masa ne ta hanyar mafarki kamar yadda na Aisha Allah ya kare a gare ta take cewa hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi tace farkon abin da aka fara yi manzon Allah sallallahu alaihi na wahayi shine kyakkyawan mafarki da annabi ya fara gani a cikin baccinsa shine wahayin da aka fara yi manzon Allah mafarki kyakkyawa da ya gani a cikin baccinsa shi yasa Ibn Hajar a cikin Fatahil Bari da ya zo sharhin wannan hadisin sai ce wa kanat muddatul wahyi bi ru'ya sittata ashhur yace ya kasance lokacin wahayi na mafarki wata shida ma'ana sai da aka yi wata shida ana aiko manzon Allah da sako ta mafarki kafin a fara aiko mai da mala'ika wata shida Allah madaukakin sarki yana ba shi sako ta hanyar mafarki tun kafin a aiko da mala'ika ya fara kawo masa da sako yace bayan nan thumma ja'ahu wahyun ayqada sannan sai wahayi ya zo masa a farke hina ma nazara jibril alaihi salam lokacin da jibril ya fara sauka gurin manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gurin shi amma kafin mala'ika jibril ya fara zuwa sai da aka yi wata shida ana aiko manzon Allah sako ta hanyar mafarki shi yasa daga cikin abin da zai nuna mana haka mafarkin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da Allah ya bashi umarni ya yanka ɗansa ya gani a cikin mafarki cewa zai yanka wannan ɗan nashi kuma ya amince ya yadda ya sanar da dan dan ma ya amince ya yadda har an je an kwanta za a yanka shi sai Allah ya fanshi dan da wani abin yanka mai girma kamar yadda Allah ya ce فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Allah madaukakin sarki ya ce ma'ana yana ba mu labarin annabi Ibrahim shi da ɗansa ya ce ya bunayya inni arafil manam ni na gani a cikin mafarki anni azbahu ka fanzur ma za ta rafi cewa ni gani zan yanka ka amma me kake gani ce qala ya abati ba almatu ba dan ya fahimci mafarkin annabawa gaskiya ne ya fahimci mafarkin annabawa umarni ne da mahaifin ya ce to na gani zan yanka ka amma me ra'ayinka sai ce baba ka je ka duk abin da aka umarce ka sai ce ya abati fa'al ma umar ka aikata abin da aka umarce ka kaga umarni ne na Allah wanda ya nuna mafarkin annabawa gaskiya ne yace ne insha Allah min as-sabirin dalilin misali na biyu mafarkin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wanda ya ba mahaifinsa labari cewa eh, ya abati inni إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيدا الشيطان للإنسان عدو مبين wannan ayar tana ƙara tabbatar mana da cewa duk abin da annabawa suka yi mafarki a kansa gaskiya ne kuma duk abin da suka gani aka ce zai faru to wannan abin sai ya faru shi yasa ce idh yusuf li abi tuna lokacin da annabi yusuf ya ce da babansa ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين yace ya babana ni nayi mafarki naga taurari guda goma sha ɗaya da rana da wata suna suna sujjada to kaga mahaifin annabi Yusuf ya san cewa mafarkin annabawa gaskiya ne sai ce ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida sai ce ya kai dana wannan abin da kai na mafarki karka ba wa yayanka labari karka ba wa ɗan uwanka labari za su kulla maka makirci kullawa domin shaidan mai bayyanar da abokin mai ma'ana mai bayyanar da gaba ne ga ainihin ma'ana shaidan mai bayyanar da gaba ne to kaga nan shaidan mai gaba ne ga mutane to kaga nan ya nuna kenan mahaifin ya san cewa lallai mafarkin da ɗansa ya gaskiya ne tunda ya fahimci da da ɗansa ya sa gaba wannan ya ƙara nuna cewa lallai mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da suka gani zai faru kuma wahayi ne daga wajen Allah bangare na biyu na mafarki shine mafarkin waɗanda ba annabawa kamar mu irin mafarka mafarkan da muke yi to shi irin mafarkin da muke ya rabu gida uku akwai mafarki na gaskiya wanda yake zuwa daga wajen Allah subhanahu wataala wanda muminai suke irin wannan mafarki din wanda yake zama a ru'iyar saliha mafarki na gari ingantaccen mafarki wanda Imam Bukhari ya fitar da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ar-ru'ya salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah kyakkyawan mafarki abu ne daga wajen Allah mutum ya mafarki ya ga gashi yana ibada ko yana bautawa Allah ko ya samu wata nasara a rayuwa ko yana aikin haji ko gashi ya shiga aljanna wannan abu ne daga wajen Allah subhanahu wataala Allah yake datar da baya kan mafi yawanci irin wannan mafarkin yana faruwa ne ga masu tsoron Allah muminai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi yake cewa ru'yal mu'min juz'un juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa manzon Allah ya ce mafarkin mu'mini wani yanki ne daga cikin yanki guda arba'in da shida na annabta me ake nufi da wannan ibn battal rahimahullahu ta'ala cikin waɗanda suke sharhin sayyid bukhari yake cewa innan nubuwata ma'khudatun minan naba yace ita annabta kalmar annubuwa ko kuma imba an samo ta ne daga al'imba daga labari wa hiwa al-i'lam lughatan a lugha shine i'lam kaman sanarwa ko labari ko sanan abu yace fa ala hada al-ma'na yace to akan wannan ma'ana anna ar-ru'ya khabar sadiq cewa mafarki labari ne na gaskiya daga wajen Allah mafarkin mu'minai labari ne na gaskiya daga wajen Allah subhanahu wataala la kadhifi babu karya a cikin irin mafarkin bayan Allah na gari kama anna ma'anan nubuwa kamar yadda ma'anar annabtaka wannan ma wani abu ne gaskiya ne daga wajen Allah wanda bai halatta a ƙaryata wani sako daga wajen Allah wanda annabawa suka zo da shi sai ce fasha bahat ar-ru'ya nubuwa sadiq al-khabar sai mafarki yayi kama da annabta ta bangaren gaskiyar labarin mana yanda annabi zai kawo maka labari ka tabbatar da gaskiya ne to haka idan mumine na gari suka yi mafarki cewa mafarki ne yana zama gaskiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma ibnu hajar da yana sharhin hadisi sai ce inna ruqya shi mafarki ma kanat juz'un min ajza'in nubuwa ya zama wani yanki ne daga cikin yankin annabta kauniha min Allah saboda kyakkyawan mafarki daga wajen Allah ne yace bi khilafin lati min ash-shaytan sabanin mummunan mafarki wanda yake wa daga wajen shaytan fa innaha laysat min ajza'in nubuwa wannan baya daga cikin bangaren annabta shi yasa yanda annabi zai kawo labari na gaskiya haka mai mutum in yi mafarki nagari a matsayin shi na mumini wannan mafarkin nashi zai zama gaskiya kamar yadda malamai suka bayani dogaro da sharhin wannan hadisi din to shi mafarki na muminai na kwarai ko mafarki na gaskiya malamai suka ce nau'i nau'i ne wanda in an yi mafarki akan abin tabbas haka ne tunda mafarki ne daga wajen bayan Allah na farko akwai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallam duk wanda ya yi mafarki ya ga manzon Allah gaskiya ne shi yasa mafi yawanci mu bi ne masu tsoron Allah su ne sukan yi mafarki sun ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi sallam yace duk wanda ya mafarki man ra'ani fil manam manzo Allah ce duk wanda ya ganna a cikin mafarki faqad ra'ani manzo Allah ce tabbas ni ya gani yace fa inna shaytan la yatamathalu bi domin shaytan baya kama da ni shi yasa duk wanda ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah ya gani saboda shaytan ba zai kama da manzon Allah haka nan duk wanda ya mafarki ya ga wani annabi daga cikin annabawan da suka gabata annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim tabbas wannan su ya gani domin shaɗan ba zai kama da su ba sai dai inda gizo yake saka din ne ka san manzon Allah din ko baka san shi ba ka san sifofin shi ko baka san sifofin manzon Allah ba wannan gizo yake saka din sai ibnu hajar rahimahullahu ta'ala da ya zo yana ainihin wato sharhin wannan hadisin, wannan shi ne hadisi na farko hadisi na biyu hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ya gare shi wanda manzan Allah yake cewa man ra'ani fil manam duk wanda ya ganna a cikin mafarki fasayarani fil yaqza manzo Allah ce da sanni zai ganni ido biyu karo-karo a farke wala yatamassalu shaytanu bi domin shaydan baya kama da ni baya misaltuwa baya yin shiga irin tawa farantana yazo ce maka ni ne annabi malamai suke cewa in har mutum ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mafarki a kan shi ɗin to tabbas wannan annabi ya gani amma idan mutum bai san sifar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ya zo ya ce ya yi mafarki da manzan Allah to sai ka tambaye shi kamar yadda Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa idza qassa alayka rajulun idan wani mutum ya zo ya baka labari annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Sirin sai ya ce sai ka tambaye shi ka ce to sifli alladhi ra'aytahu da Allah ka sifanta min wanda ka gani mutum ne zo ce maka ya ga annabi sai ka tambaye shi ka ce to da Allah sifanta min yanayin mutumin da ka gani sai ya ce ai na ganshi baki kirin da kuma manya manyan idanuwa da rawani to kai ka san wanda ya gani kai ka san wanda ya gani ka san waye ya gani ka san wannan ba manzon Allah bane ko da manzon Allah ba baki bane manzon Allah baya da manya manyan idanuwa kuru kuru manzon Allah baya da irin waɗannan abubuwa so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ko kuma yace da na yi mafarki ai na ganshi dan wada dan guntu baya da wani gashi a kansa ko kuma na ganshi idan shi ya wani shanye to ka san ba annabi bane to da ka san bai san annabi ba to kaga anan shedan zai iya kama da wani yayi ƙarya ya ce annabi kaga shaidan ba kama da annabi yayi ba kama da wani yayi ma'ana shaidan zai iya yin kama da wani ya ce maka annabi ne kaga ba wai yayi kama da annabin bane yayi maka ƙarya a kama da wani ya ce da kai annabi ne kuma dan shaidan ya ce maka annabi ne wannan ba wani abin mamaki ba zai iya faɗa wannan magana ɗin to shi yasa Muhammad ibn Sirin ya ce duk wanda ya mafarki ya ce ya ga annabi sai ka tambaye shi ka ce to sifanta min ya ka gan shi yace wa yace fa in wasafa lahu fa in wasafa lahu sifa la ya'rifuha ma'ana idan da la ta'rifuha anta idan da zai faɗa maka wata sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai ka san da annabi yake sai ka ga wannan sifa ba ta kama da ta annabi ba kwata kwata bai kamata a ce wannan annabi bane qala sai ka ce da shi lam tarahu ba annabi ka gani ba sai dai an wani ka gani haka muhammad ibnu sirin ya faɗa wajen sharhin kamar yadda ibn ibn hadar ya kawo a cikin fatahil bari shi yasa duk wanda ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah ne amma idan ya san sifofin annabi din in ya san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mafarki ya ga annabi haka wannan tabbas manzon Allah ya gani kuma wannan bishara ce alkhairi mumini ne alama gaskiya alama imani ne amma idan ya sifanta maka ka ji wani iri ba haka annabi yake ba to ka tabbatar da shi wannan ba annabi ba ibnu hajar bayan ya kawo wannan magana sai ya kawo ya kawo wata ruwaya daga hakim wanda hakim ya fitar da ruwayar daga asim ibn ibn daga asim yake asim yake to haddathana abi yace babana ya bani labari yace babana yace da ni qultu ibn abbas wata rana na tambayi abdullahi dan abbas nace da shi ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam nace da abdullahi dan abbas nayi mafarki naga annabi sallallahu alaihi wa sallam. qala sai abdullahi dan abbas yace da ni sifuli sifanta min ya annabin yake ashe duk wanda ya ce maka ya ga annabi in ka ba wani mai addini bane sosai ko wani jahili ne ka ce ya sumanta maka yadda annabin yake kamar yadda sahabbai suke gashi kamar yadda tabi'ai suke an zo an ce an ga annabi sai ce to ai mana bayani ya ga annabi yace sifuli sifanta mu yadda ka ga annabi din qala yace sai babana ya ce zakara al-hasan ibn ali sai babana ya ambaci al-hasan ibn ali ibn abi talib bana jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin shugaban matasa a gidan aljanna Ya ce yace fashabbahu bihi sai bayanin yadda alhassan ibn ali yake sai ce to yadda kaga sifar alhassan ibn ali haka sifar manzon Allah take qala sai abdullahi dan abba zai ce qad ra'aytahu tabbas ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah yayi kama da alhassan ibn ali ibn abi talib kaga wannan shi wanda ya baka labari yayi mafarki to akwai bukata ka tambaye shi wani iri ya yanayin da ya ga annabi din abu na biyu shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka iya yin mafarki ya gaya maka wani abu ƙari akan abin da ya zo da shi mana zaka iya mafarki da shi ya baka wani umadi wanda ya saba wa shari'ar da muke akan ta yanzu ko kuma ya baka wani ko kuma ya sanar da kai wani abu wanda ƙari akan abin da muke aikatawa ƙarin abin da ya koma ga Allah ya bari a haka malamai suka ce wannan ba zai yi ba duk wanda ya mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wani abu ƙari akan abin da ya bari a duniya to sai wannan ba annabi ya gani ba ko kuma ya gaya masa ko ce ya rage wani abu wanda manzon Allah ya ba mutane akai ko kuma yana shin wato yau ya fuki ya kirkiro wani abu wanda babu shi a yanzu yace shi ma addini ne a ci gaba da yi to tabbas wannan ba manzon Allah ya gani ko ba gaskiya yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa sai dai ya kwadaitar da kai akan wani aikin alkhairi da ka saba kana yi ka ci gaba da yi ko kuma ya tsoratar da kai akan wani abu da kake mara kyau akan ka daina yin wannan abu ko ya maka wata bishara amma ba zai ƙara maka wani abu wanda babu shi a shari'a ba sannan ba zai rage maka wani abu wanda akwai shi ga shari'a ba me yasa domin idan aka yi haka to an ci karo da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani kuma an ci karo da waɗansu hadisai ingantattu wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cika da faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum na'am اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yadda muku addinin musulunci musulunci shine addini kenan ba wani abu da wani zai zo da bayan manzon Allah ya koma ga Allah ba wani wanda zai mafarki ya ce ya ga annabi ya ce ayi kaza wannan ba addini bane dan haka ne addini zai zama wasa kenan sai ya zama an kirkiro da wani abu na shari'a wanda magabatan mu bai san da shi ba kuma mun san duk yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son mu ya fi son sahabbansa fiye da mu ya fi son matansa fiye da mu amma bai gaya musu abin yana raye ba sai bayan ya koma ga Allah sannan zai bayyana a mafarki ce ayi kaza ayi kaza to mantawa wayayi. ko Allah ne bai gaya masa ba ko an ba shi koyi sai bayan ya rasu haka dole ayi waɗannan tambayoyi din shi yasa ba wani abu wanda annabi zai ƙara mutum a cikin mafarki da tun manzon Allah yana raye addini ya cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban bar duniya ba sai da na faɗa muku duk abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah ya nesantar da ku daga abin da zai zama saba wa Allah mana duk wani abu da zai kusantar da ku daga addinin Allah sai da na bayyana muku haka duk wani abu da zai nesantar da ku daga addinin Allah shi ma na muku bayani maza Allah ce ala hal ballak ala hal ballak ala hal ballak Allahumma shahad yace ya Allah na isar ya Allah na isar ya Allah na isar Allah ka shaida na isar musu maza Allah sai da ya haka ya bar duniya a shi bayan da za a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a mafarki kuma ya ƙara wani abu shi yasa magana cewa wani malami ya yi mafarki da annabi ya bashi wani abu ya ce aje yi. tai kaga wannan akwai tambayoyi masu yawa da zaka wannan malamin cewa me yasa manzon Allah me yasa ba ai bayanin abin a cikin alqur'ani ba me yasa ba ai bayanin a cikin hadisai ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya wa sahabbansa ba me yasa manzon Allah bai faɗa wa matansa ba me yasa manzon Allah bai faɗa wa ƴarsa wadda ya fi so a duniya gaba ɗaya ita ce na Fatima me yasa manzo Allah bai faɗa kowa ba sai yanzu kai zai gaya maka me zai gaya maka sannan abin da ya faɗa maka din nan inda zaka auna shi da abin da ya bari sai ga akwai karo da juna sai ga abin da ya faɗa wancan ya sha bamban da abin da ya bari ga magana cewa wani yayi mafarki da annabi annabi ya ce masa kaza kaza kaza in dai ƙari ne akan abin da manzala sallallahu alaihi ya bari wannan ta zo wannan ba gaskiya bane ba wani addini da ake ba da shi ta hanyar mafarki babu shi duk wani addini na yana nan a cikin alqur'ani yana nan a cikin sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan shine abin da ya shafi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kenan na biyu sai mafarki na shaidan wanda mutum zai mafarki na shaidan ko da yana cutar da shi ko yana musguna masa ko yana masa wani abu kamar yadda wani mutumin kauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yace ya Rasulullah nayi mafarki shedan yana dukan kaina yana buga kaina haka har ya ban mun dan wani gurbi a cikin kaina sai manzo Allah yake ce da wannan mutumin ƙauyen karka ba mutane labari irin wannan wasa da shedan yake maka da hankali yace duk wani abu da shedan yayi maka a cikin mafarki karka ba kowa labari a wata ruwa ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda zamu ji nan Abu Qada Abu Qatada radiyallahu ta'ala yana cewa kuntu ara ru'ya tumarruduni na kasance ina yin mafarki sai in gaba da lafiya in ta shiga cikin damuwa da tashin hankali rasa inda zan sa kaina sai ke to hatta sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam da da nayi mafarkin ba da lafiya sai in tashi in ta damuwa in ta damuwa har sai da naji manzon Allah sallallahu alaihi cewa ar-ru'ya al-hasana min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne wa idza ra'a ma yakahu idan mutum ya ga abin da yake ki idan mutum ya ga abin da baya so fala ta'awwad min sharri ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abin da ya gani wa min sharri shaytan sannan ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaytan sannan ya juya bangaren da yake a kwance yayi tofi yayi isti'aza ya tofa in yana bangaren dama ya juya bangaren hagu in yana bangaren hagu yana kwance ya juya yayi tofi maza Allah ya ce fa innahu lan tadur wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba sannan kuma kar ya yadda ya ba kowa labari domin ba kowa labari yana da illa kamar yadda zamu ci wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan shine nau'in mafarki na biyu mutum ya mafarki ya ga ya shiga wani hatsari ko ya shiga wani bala'i ko ya shiga wani tashin hankali ko ya shiga damuwa ko ya daina wani abu na addini ko ya daina bautawa Allah ko ya daina zumunci ko yana rigima da ƴan uwansa ko yana rigima da masu addini wannan shedan ne idan mutum ya mafarkin abin da zai cutar da shi yana kwance maza Allah ce to sai ya yana kwance bangaren hagu sai ya juya bangaren dama sai ya nemi tsarin Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tofi a wannan bangaren da yake a kwance sau uku sai ya juya bangaren dama in yana bangaren dama ya juya bangaren hagu sannan kar ya ba kowa labarin wannan mafarkin domin ainihin wato in yi haka wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba me yasa aka ce kar ya ba kowa labari malamai suka ce domin shi mafarki mafi yawanci kaman fata ne ma'ana menene fata yanda ka faɗa wa mutum labari irin abin da mutum ya maka buri akan wannan mafarkin abin da zai tabbata kenan yanda mutum ya maka buri a wannan mafarkin to kamar ya fassara maka ne abin zai tabbata ka ba mutum labari ka yi mafarki kana tafiya wasu yan daba suka tare ka ko wasu yan mashaya suka yi maka dukan tsiya sai ce ayya hawa na zaka shiga uku kenan akwai matsala kai wasa sai an zane ka da ya fassara maka kuma shaukarki in aka fassara shi ko haka ne ko ba haka bane malamai suka ce abin yana tabbata shi haka yake yanda ka faɗa haka zai faru shi yasa manzo Allah ya ce karka ba kowa labari kai shiru da bakinka kai addu'a ka nemi tsari sai ga Allah madaukakin sarki ya kare ka amma in kana sabutar baki kana ba da labarin nan to ranar za ka jawo kanta wani ya faɗi wata magana wadda take ba daidai ba ka shiga wani irin yanayi cewa na yi mafarki an zo ana raba kuɗi ana zuwa kana sai sai kare sai ta wala da matsala ba za ka samu kuɗi ba To kai wasa shi kenan ba za ka samu kuɗin ba ko da ya riga ya fassara haka abin zai faru yasa duk mafarki in dai na cuta ne wanda za ka cutu ko a cutar da kai manzo Allah ce karka faɗa kowa kuma ka nemi tsari daga shedan sannan ka juya daga kwanciyar ka sannan ka yi tofi a bangaren da kake a kwance da izinin Allah wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba ko kaɗan mafarki na ƙarshe na uku shine mafarki ma'ana mafarki na wanda yayi kamar yake zuwa daga shedan mafarki na ƙarshe shine a mafarki wanda mutum zai kwanta ya yi zancen zuci sai kwanta ya mafarkin wannan abin da ya kwanta da shi Ya yi mafarki yana so ya ci yana sha'awar cin indomi da na da kwai da waye da sauransu ko bai samu ba kawai sai mafarki ga yana ta cin indomi kaga wannan zancen zuci ne wannan shirme ne ba wani abu ne wannan kawai ka kwanta kana sha'awar abu kawai sai ga kana ci. ko kuma ka yi kana so ka yi tafiya ka je wani gari misali ka yi tiket za ka je umara sai aka rasa jirgi ka kwanta sai ga kawai ga ka kawo jirgi kana tafiya wannan ka abin ne a ranka sai sa kai wannan mafarkin ko ka mafarki kana so kana so ka samu admission a wata makaranta sai ka waye gari kawai ka ringa gashi nan ka samu wannan duk abu ne ka sa a ranka kake abin nan ba mu ce kwanta yana jin yunwa yana neman abinci ya ci bai samu ba sai kwanta yana jin yunwa kawai sai gani a farji ga yanan yana cin yana ta cin abinci ya ce ya kushi wannan duk shirme ne kawai ka kwanta kana son abu ne sai ga wannan abu wannan abu ne wanda abu za su ahlam kawai mutum ne zai kwanta yana son abu sai ya mafarkin abu ko kuma mutum zai kwanta baya son abu sai ainihin wato sai ya zama daga baya ya yi mafarkin wannan abu wannan shi ne mafarki na shirme to waɗannan mafarkai guda uku waɗanda ake yin da'awar sanin gaibu da su su ne guda biyu da mafarki na gari wanda mutanen kirki suke yi da kuma mafarki na shedan wanda shedan zai zo wa mutum ya riya masa wani abu ko ya nuna masa wani abu malamai suka ce mafi yawanci mutum zai iya yin mafarki gashi nan ya je maka ya je kaza ya je kaza kuma sai kaga Allah ya tabbatar masa da wannan mafarkin gashi nan eh ya je maka din irin wannan yana faruwa kamar yadda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya mafarki ga abin da zai faru akan shi kuma abin ya tabbata gashi abin ya faru a gaba kamar yadda annabi ibrahim ya mafarki gashi abin da zai faru kuma abin ya faru kamar yadda ainihin wato da yawa wadansu kan yi mafarki ga abu zai faru kaga abu zai faru kamar yadda sarkin wannan matasa guda biyu wanda suka shiga prison tare da annabi yusuf suka ba shi labari sun yi mafarki gashi gashi annabi yusuf ya fassara musu kuma abin ya faru kaga wannan walalo wadansu za su iya da'awar wannan a ce ai wane ya san gaibu gashi duk abin da ya mafarki wannan abin yana tabbata to gaskiya wannan ba shi da alaka da sanin gaibi kawai wani abu ne Allah madaukakin sarki zai iya tsinkayar da bayansa wannan abu wanda Allah yake so su sani wani Allah Allah ya tabbatar da abin wani Allah Allah kuma bai tabbatar da wannan abin ba kuma wannan yana faruwa ga musulmai da waɗanda ba musulmai ba domin waɗannan matasa guda biyu da suka shiga firzin su da annabi Yusuf ai ba musulmai bane kuma suka mafarki ga abin da zai faru kuma abin ya faru to ana fa ana samun irin waɗannan abubuwan kamar Abdul Muttalib tun kafin ya musulunta ya taɓa yin mafarki gashi yana haƙari da zamzam kuma ya zo ya haƙari da zamzam din to ana samun irin waɗannan to wannan ba shi da alaƙa cewa wane ya san gaibu zai iya gano abu ya zo ya gaya mu. waɗansu malaman da suke cewa mafi yawanci rayukan mutane kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa rayukan mutane suna haɗuwa bayan bacci kamar yadda ainihin wato rayuka suke haɗuwa bayan mutuwa to wai rayukan mutanen kirki idan sun kwanta bacci suna haduwa domin rai yana fita daga cikin mutum mutum ya bacci eh, wani Allah ya ga dama ya dawo masa da ya farka wani ku da ya kwanta aka rike ran ya tafi kenan sai dai a yi ta tashi a ga ya koma ga Allah to in dai mutum ya bacci rai fita yake to ibn qayyim yake cewa rayuka suna haduwa irin wannan lokaci kamar yadda rayukan matattu na bayan Allah sukan hadu kamar yadda rayukan annabawa sun hadu lokacin da manzon Allah ya yi Isra'i da Mi'raj yace to haka rayukan mutane idan sun yi bacci suna haduwa har su tattauna akan wasu abubuwa to daga nan wani ake nuna masu abu a gaya masu abu sai ya tashi ya ga abin kamar mafarki yayi sai ya bada labari haka ne malamai suka faɗa to amma dai wannan baya nuna da wasu sanin gaibu wannan baya nuna mai irin wannan mafarkin ya san gaibu mutum zai iya yin mafarkin abin da zai faru nan gaba kuma ya ga abin ya faru wannan mumi alama ce ta imani wanda manzo Allah yake cewa bayan annabta ba abin da ya ragowa sai mafarki kyawawa ga mumini wanda Allah zai sanar da shi wani abu wannan alghaibul ghaibi ne wani abu ne wanda shi ya sani wanda wal Allah wani bai sani ba amma shi kansa bai san haƙiƙanin tafasil ɗin abin ba Ya yi mafarki ya ga abin ya abin zai kasance ina abin zai faru me zai faru me zai dawo baya wannan duk abu ne wanda Allah kadai ya sani amma ya mafarki gashi an yi ruwa ko zai je maka ko wane ne wanda zai iya ganin wannan wannan baya nuna sanin gaibu gaibu na kai tsaye wani abu ne wanda Allah yakan nuna masa a matsayin shi na bawan Allah mutumin kirki ya gani amma bai kamata kuma ya da'awa sanin gaiba a wannan bangare na biyu sai wanda shaidan yake riya musu abu wanda shedan zai zo wanda ban san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zo shaidan ya zo yayi kama da wani sai ya zo ce musu shi annabi nan ba wai ya yayi kama da annabi bane yayi kama da wani ne amma tun da kai baka san annabi ba sai ya maka ƙarya ya ce wannan mutumin annabi to sai ya ga maka wasu abubuwa na ƙare-ƙare kai kuma sai ka rike su ka hau ka zauna a kai ta ce ai gashi na manzan Allah ya gaya man kaza manzan Allah ya faɗa man kaza manzan Allah ya ce da ni kaza wannan ba sanin gaibu ne, wannan ce waɗansu kuma malaman ƙarya za su yi ba sai ai sun yi mafarki an ce musu kaza an ce musu kaza alhalin ba gaskiya bane walalar shedan ne ya riya musu suka yadda da wannan abu to ana samun irin waɗannan abubuwa da dama shi yasa wannan bangare na mafarki ba ya da alaka da sanin gaibu ba a gina musulunci akan mafarki ba a gina shari'a akan mafarki kamar za a ce ai yayi mafarki ya wanda ya kaza idan yi daidai da alqur'ani manzo Allah ne ya gaya masa kaza a'a ba a gina wani abu na shari'a ta hanyar mafarki sai dai idan mafarki na annabawa ne wanda suka ba da labari amma bayan manzon Allah ya koma ga Allah wani ba zai mafarki da annabi bai ce annabi ya ƙara masa wani abu fiye da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari abu na ƙarshe akwai wani daga cikin malaman ɗari uku? wanda shi ma yake faɗar irin wannan abin da annabi yake faɗa cewa man ra'ayani fil manami cewa duk wanda ya ganshi a cikin mafarki shi ma zai ganshi a aljanna wannan ba gaskiya bane ba wanda duk wanda ya ga ma ƙarya yake ba wanda ya san makomarsa ba wanda ya san inda zai koma in ya mutu sai Allah subhanahu wataala mutum yana raye ya ce in ka ganshi zaka shiga aljanna to shi waye ba shi aljanna ya yake da tabbas yana da aljanna ko ba da ita sannan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda ya mafarki da ni zai ganna a farke waɗansu malaman sai suka ɗauki wannan cewa akwai waɗanda suke ganin annabi ido da ido har annabi ya gaya musu wasu abubuwa cewa ku yi kaza ku yi kaza dogaro da wannan hadisi waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da hadisin waɗanda suke raye lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in suka mafarki da manzon Allah tabbas za su ganshi waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi ganin manzon Allah a lahira ranar tashin alkiyama shi yasa duk wanda ya farki da manzon Allah ya ga manzon Allah a duniya to da izinin Allah zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira a kuma wani yanayi kyakkyawan yanayi kamar yadda wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah gashi yanzu muna tare da kai amma da zaran mun mutu shikenan manzon Allah za mu daina ganin ka sai manzon Allah ya ce abin ba haka yake ba yace to manzon Allah kamar yaya sai manzon Allah ya ce al mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so shi yasa in dai kana ƙaudata, kana suna kana mun biyayya to ko mun koma ga Allah din dai muna tare ba za mu rabu ba so da ka magana wani ya ce farki ya ga annabi kuru har ya gaya masa wasu abubuwa wannan abin da yake ya saba shari'a ba haka abin yake ba shi yasa dai a takaice mafarki ba gaibu bane gaibu daban mafarki daban mutum zai iya sanin gaibun nisbi ta hanyar mafarki wani abu wanda Allah zai sanar da shi a dunkule amma ba ya san abin cikinsa da bayansa ba kuda haka kuma sannan ba maganar a ce wani ya yi mafarki ya ga annabi ya ƙara masa kaza ko wani ya yi mafarki an umarce shi an ce a yi kaza alhalin babu wannan abin a shari'a ko kuma wannan abin ya ci karo da shari'a Allah ya samu dace Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yastawi al-a'ma wal basir cewa makahu da mai gani ba za su daidai ba wala zulumatu wala nur haka nan duhu da haske ba za su daidai ba wala zillu haka inuwa wala harur da zafi ba za su daidai ba wa ma yasawi ahya rayayu ba za su daidai wala amwat haka matattu ba za su daidai da rayayu ba inna allaha yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda ya so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai ba za ka ji waɗanda suke cikin kaburbura ba in anta illa nadir, manzo Allah kai ba wani bane face kai mai gargadi ne wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake buga mana misali yana daga cikin hanyar karantarwa a musulunci shine buga misali malamai suna cewa bil misal yattadihu al maqal ta hanyar buga misali magana take fitowa fili a gane shi yasa su da dama a cikin alqur'ani zamu ga Allah yana yawan buga mana misali inna Allah la yastahi an yadrima mathala Allah baya jin kunya ya buga misali dan mutane su gane waɗannan wannan ayar Allah misali yake buga mana Allah yake cewa ma yastawi al-a'ma wal basir malamai suka ce al-a'ma anan ana nufin kafiri da mumini ma'ana makahu wanda zuciyarsa ta makance shine kafiri ba zai daidai da albasir wanda zuciyarsa take gani ba shine mumini me yasa so da shi kafiri baya yin aiki abinda Allah ya yarda da shi amma shi mumini yana da basira yana da wayewa yana da ilimi yana ganin abin da ya dace kuma yana yin aiki da abin da ya dace din shi yasa da kafiri da mumini ba za su daidai ba shine al'ama wanda Allah ya makantar da zuciyarsa ya zama imani baya shiga albasir wanda Allah ya buɗe zuciyarsa ya zama imani yana shiga ko kuma al'ama wanda zuciyarsa ta yi tsatsa ta fashe imani ya zube gaba ɗaya albasir wanda zuciyarsa take a rufe kuma imani yake shiga wannan zuciya din sai Allah ya ce wala zulumat wala nur haka nan duhu ba zai daidai da haske ba dan az-zulumat ana nufin duhu na kafirci a annur haske na imani ana nufin kafirci da imani ba za su daidai ba domin kafirci duhu ne wanda yake a kansa ba zai taba gane gaskiya ba imani kuma haske ne wanda yake a kansa shine zai gane gaskiya ma'ana nurul iman wal hidaya ba zai daidai da zulumatul kufur ba hasken imani da shari'a ba zai daidai da duhu na kafirci ba hakanan wala zillu wala harur malamai suka ce azzillu inuwa anan ana nufin aljanna alharur ana nufin wuta saboda ainihin wato tsananin zafinta shi malamai suka ce abinda ake nufi da azzillu ana nufin aljanna abin da ake nufi kuma da alharur ana nufin ainihin wato wuta shi yasa da aljanna da wuta ba za su daidai ba saboda aljanna inuwa ce gurin hutu ne gurin jin daɗi ita kuma wuta zafi ne guri ne na ƙonawa guri ne na tashin hankali haka nan ba ya sau ahya haka nan rayayyu ba za su yi daidai da matattu ba ma'ana matattu a nan su ne waɗanda suke kafirai wanda zukatansu suka riga suka mutu gaba ɗaya wanda imani ba zai taba shiga ba muminai ma'ana al-ahya rayu kuma sune muminai wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce awa man kana maytan man mayitan أو من كان wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil في الناس كمن bi في laysa bi kharijin minha كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون مثل الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون to nan Allah madaukakin sarki ya ƙara buga mana wani misali wanda yake nuna mana cewa da wanda yake rayuwa akan imani wanda yake rayuwa akan kafirci wannan ba za su daidai ba domin rayayye ne wanda yake rayuwa akan imani matacce shi ne wanda ainihin wato yake akan kafirci wanda baya ganin gaskiya kuma baya karɓar gaskiya din sai Allah ya ce aw man kana maitan yanzu wanda ya zama matacce ba hayainahu muka raya shi waj'alna lahu nuran yamshi bihi muka sanya masa haske yana tafiya akan wannan hasken fin a cikin mutane kamar masaluhu fi dhulumat zai yi daidai da irinsa wanda yake a cikin duhu wanda yake a mace wanda Allah bai raya shi ya sanya masa wannan hasken ba a wata ayar Allah ya ce matsalul fariqaini kaga kwatankwacin bangaren waɗannan jama'a guda biyu su ne da kafirai da kal kal'a'ama wal asab kamar makaho ne da kurma wal basir was sami' da mai gani da mai ji kafiri kamar makaho yake kamar kurma yake makaho baya ganin gaskiya sannan kuma kurma baya jin gaskiya din kuma baya iya furta gaskiya albasir da assame wanda mumini kenan wanda yake ganin gaskiya kuma yake jin gaskiya sannan yake aiki da ita sai Allah ya ce hal matsala shin yanzu waɗannan misalai guda biyu za su yi daidai a ba za su yi Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tunda kowa ya gano cewa da kafiri da mumini ba za su yi daidai ba da makaho da mai ido ba za su yi daidai ba da wanda zuciyarsa ta bushe da wanda zuciyarsa take dauke da imani wannan ba za su taba yin daidai ba sai Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yusmi man yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga dama wa ma anta bi muslim man fil qubur amma kai ba za ka iya jiyar da wanda ke cikin kabari ba wannan malamai sai suke sabani akan wannan ayar cewa ana iya jin matattu a lokacin da suke cikin kaburbura ko ba za a iya jin su ba sannan wanda yake a raye zai iya jiyar da matattu ko ba zai iya jiyar da su ba waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi cewa kai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kaburbura ba ma'ana nan waɗanda suke cikin kaburbura su ne kamar kafirai waɗanda suke cikin bata maza Allah ba za ka iya jiyar da su gaskiya barantana su yi aiki da wannan gaskiyar ba suka ce domin akwai dalilai da yawa da suka nuna mutum idan ya yi magana na kabari zai iya jin wannan magana tashi kamar inda ya tabbata misali malamai suka ce kamar kai wani addu'a ko ka nema masa gafara zai iya jin wannan addu'ar sannan wannan zai iya jin wannan abu malamai sun yi sabani akai cewa matattu suna ji ko ba sa ji waɗansu malaman suka ce matattu ba sa ji la yasma'un abadan cewa matattu in suka mutu ba sa ji sun kafa hujja da wannan ayar inna Allah la yusmi'ul mauta innaka la tusmi'ul mauta cewa kai baka jiyar da matattu wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin sannan kiranka ma'ana baka jiyar da kurma yayin da ya juya wasu malamai suka ce ainihin jiyarwa ana nufin jiyarwa ta imani ka faɗa su ji su aiki da abin ba wai jiyarwa ta bayan sun mutu ba dan matattu anan ana nufin kafirai waɗanda ba su da imani haka nan sun kafa hujja da ayat da muka karanta a yanzu wa ma anta bi musmi'in man fil qubur cewa kai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke cikin kabari ba suka dogara da waɗannan ayoyi suka ce lallai duk wanda ya mutu baya jin kowace irin magana amma magana ta biyu wasu malaman suna gani ita tafi inganci cewa matattu in an yi magana suna ji annahum yasma'un idan an yi magana suna ji kuma wannan jin wala Allah zai iya amfana da su ko zai iya cutar da su wai kai suka ce amma sai dai wannan jin ba zai amfana ba su komai ba mana idan an yi magana za su ji lakin la yantafi'una bidhalika sima ba za su yi amfanuwa da wannan abin da suka ji ba dan an ce ku yi sallah za su ji amma ba za su iya sallah ba ba zai amfane su ba ku yi ta istighfari wala Allah kafin a tashi kiyama Allah ya gafarta mu kuna cikin kabari ba zai musu amfani ba za su ji amma ba za su iya ba suka kafa hujja da manya-manyan kafiran da aka jefa su a cikin rijiya lokacin da aka je yakin badar bayan an karkashe kafirai wajen guda saba'in manzon Allah ya ɗebi manya daga cikin su irin su Abu Jahal da irin su utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da alwalid ibn utuba da waɗansu su dai manzo Allah ya tsince su gaba ɗaya ya jefa su a cikin rijiya yasa aka jefa su a cikin rijiya bayan an jefa su a cikin rijiya sai manzo Allah ya zo gindin rijiyar yana kiran sunayen su ɗaya bayan ɗaya yana musu magana manzo Allah ya ce ya utba ibn rabi'a wa ya shaiba ibn rabi'a wa ya aba jahl ibn hisham wa ya fulan wa ya fulan aysarakum annakum ata'tum Allah wa rasula ma'ana aysarakum shin yanzu bai zama sauki a gare ku ba inda kun bi Allah kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana da kun bi Allah kun bi manzon Allah da abin ya zama muku sauki yace fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan maza Allah ce domin mu da muka ba Allah mun samu alƙawarin da Allah ya mana na gaskiya shine ga muna muna kan imani fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa to ne ku gashi kun mutu kuna cikin rijiya shin kun samu alƙawarin da ubangiji ya muku na gaskiya cewa inda kun bi shi za ku tsira kun samu wannan haka manzo Allah ya doke rijiyar yana ta gaya musu yana ta faɗa musu haka fa qala umar dan take wa dan khattab sai ce da manzo Allah ya rasulullah ma takallama ajza ma takallama ajsad la arwaha la manzo Allah ya kake magana da jiki wanda baya da rai mana ya kake magana da matattu manzo Allah sun mutu ba ba su da rai ya kake magana da su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi muhammadin bi yadihi manzo Allah ce na rantsi da wanda ran annabi muhammad yake a hannunsa ma antum bi asma lima aqulu minhu manzo Allah ce na rantsi da wanda raina yake a hannunsa ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba ma'ana su suna jin abin da nake faɗa ba kuma su ji ba wannan hadisi ne ingantacce da wannan hadisin malamai suka ce ashe matattu idan an yi magana suna ji Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin da Imam Muslim da Ahmad ta hanyoyi da dama haka hadisin Anas bin Malik wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari ya fitar da shi manzon Allah yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi manzon Allah ya ce bawa idan aka sa shi a cikin kabari wa tawalla wa zahaba ashabuhu waɗanda suka kawo shi suka juya suka tafi maza Allah ce hatta innahu la yasma'u qur'an alihim maza Allah ce lokacin da za su juya yana jin takawar takalman su da suka juya suka tafi wannan na kabarin yana jin juyawar motsin takalman waɗanda suka kawo shi suka ajiye shi a kabari suka tafi maza Allah ce suna juya zai ci suna tafiya a tahu malakan sai mala'iku guda biyu su zo fa aqadahu sai zaunar da shi to da wannan hadisin suka kara cewa lallai wanda yake cin kabarin an yi magana yana ji a wata ruwayar manzo Allah yake cewa innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu lallai shi bawa idan aka sanya shi a cikin kabari waɗanda suka kawo shi suka juya manzo Allah ya ce wa innahu la yasma'u qar'ani alihim shi wannan na cikin kabarin yana jin motsawar takalman su lokacin da suka juya suka tafi malamai suka kara cewa wannan hadisin ya kara tabbatar mana hadisi ne ingantacce wanda imamu muslim ya fitar da shi ya kara tabbatar mana da cewa lallai na cikin kabari idan an yi magana yana ji sannan suka kafa hujja da ainihin wato sallama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wanda yake wa mutanen kabari manzon Allah idan ya zo makabarta ina cewa salama alaikum dara kaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiquna suka ce wannan duk suna ji idan an yi musu ainihin wato wannan sallama din kaga wannan ya nuna kenan lallai waɗanda suke cikin kabari idan an yi magana idan an yi magana suna ji kuma wannan hadisin shi yafi inganci sai wannan magana ta biyu ta fi inganci to sai malamai suka ce to ya za ku yi da faɗin Allah ta'ala wa ma anta bi musmi'in man fil qubur cewa kai ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kaburbura ba sai malamai suka ce abinda ake nufi a nan shine waɗanda zukatansu suka mutu domin wanda zuciyarsa ta mutu kamar wanda ya mutu ne aka sace a kabari ba bambanci to manzo Allah kai ba za ka iya jiyar da waɗanda ainihin wato zukatansu suka mutu ba ba za ka iya duk irin abin da za ka faɗa ba za su yadda ba ba za su yi imani ba za su kankance ba shi yasa wannan shine ma'anar umma anta bi musmi'in man fil qubur shi yasa malamai suke cewa kenan idan an yi magana na cikin kabari yana jin abin da ake faɗa so da haka wannan shine dalilin waɗannan malamai kuma wannan magana ta biyu ita ce magana da ta fi ainihin wato inganci daga cikin maganganun malam ayat da zamu tashi Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira na'am إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير to kasancewa saura ‘yan mintuna kaɗan za mu tsaya anan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi wannan ayar ina son ɗan yi tsokace akan abubuwa guda biyu abu na farko akan abin da ake ta sanarwa tun shekaran jiya maganar al'amura na marayu wannan abu ne mai matukar muhimmanci. dan adam ba zai san muhimmancin taimakawa marayu ba sai idan an jarabe shi ma an bar masa marayu kuma mu sani cewa duk wani abu da za ka ɗauka ka bayar saboda Allah tabbas Allah maɗaukakin sarki zai dawo maka da wannan abu in ka ga ka ba da abu ba dawo maka da shi ba sai dai idan baka bayar dan Allah ba kuma kowa ya yi tunanin cewa zai iya mutuwa zai iya zai iya barin waɗannan marayun yanda ka taimaka wa marayun waɗansu kai ma idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka ka koma gare shi kai ma Allah zai sa a samu wanda zai kula da naka shi yasa yana da matukar muhimmanci ba da gudunmuwa akan abin da ya shafi marayu har yanzu kofa a buɗe take ana ci gaba da bayarwa sannan abu na biyu da zan yi tsokaci a kansa shine mahimmancin mallakar katin ɗan ƙasa ma'ana katin zaɓe shine voters card wanda yana da matuƙar mahimmanci kamar yadda na faɗa katin nan na zaɓe wasila ce na samun rayuwa ingantacciya duk lokacin da aka ce kun samu shugabanni na gari to tabbas za ku samu rayuwa ingantacciya amma idan kuka yi asarar shugabanni na gari to ku sani cewa Allah addini ma ba za ku samu damar yi ba to yana daga cikin matakan da za mu ɗauka na samar da shugabanni na gari shine matakin mallakar wannan katin dan da ne za mu zaɓi shugabanni na gari kuma mu yi addu'a Allah ya ba su nasara Allah ya taimake su su wuce sai ga an samu nasara an samu abin da ake bukata sai ga mun samar da shugabanni na gari bayan addu'o'i da za mu yi tai to da haka ubangiji Allah ya ba mu ikon mallaka wannan tace ɗin? ina gani zan ba da dama za a yi sanarwa game da abin da ya shawo mana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. A kamar yadda dai ake dada sanarwa cewa wannan asusu na yana nan a buɗe. ‘Yan uwa suna ta gabatar da taimako, yanzu aka kawo taimako cikin buhu na Alhaji Baba Mandari ya ba da kuɗi dubu hamsin da kuma atamfa turmi goma sha biyu da kuma yaji turmi na maza shi ma goma sha biyu Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma ya biya ya kara wa dukiya ya kara wa dukiya albarka wani bawan Allah ma da ya gabatar da dubu uku bai gabatar da sunansa ba Allah ya saka da alkhairi duk binda kowa ya taimaka Allah ya bawa kowa lada kuma Allah ya mana tarayya baki daya cikin gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa